Masu sauraronmu barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci, barkanku kuma da sake shigowa wannan tashatamu tashar take ƙoƙarin kawo muku rahotanni da su daga nan gida Najeriya. Wasu lokuta ma da ƙasashe masu makwabtaka da ita. To dattawan kiristocin Najeriya da sun tona asirin masu ingiza ta'addanci a Najeriya kuma kazalika da ake sun kawo mafita. kana daga gefe ya ɗauko masu mu za ku ji cewa magana dai da ake ta yi ta cewa gwamnan jihar kanan dawar kan abba kabir yusuf yana ƙarin binciken tsohon gwamna dr abdullahi umar ganduje to da an takawa gwamnan kano birki saboda wasu dalilai masu mu za mu so ku gyara zaman ku domin jin cikakkun rahoton nan amma kafin nan da Allah so ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanwa idan wannan shine shugabar ku wannan chat mai albarka na farko kana kuma ku danna mana lakin mu ma don mu ma hakan ne zai ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da saƙuna tare da kuma nemo ku rahotanni da haɗin su a sarama ga cikakkun rahotannin Ƙungiyar dattawan Kiristoci a Najeriya kan NCEF ta bayyana waɗanda ke jawo kashe-kashe a ƙasar baki ɗaya. kungiyar ta zargi 'yan kasashen waje da kawo rashin tsaro a Najeriya da kuma tsauran ra'ayin addini kamar yadda gidan jaridar na Zakewal ya kawo wannan rahoto. Shugaban ƙungiyar kuma tsohon mataimakin gwamnan jihar Taraba Watkan Samuwar Gani shi ya bayyana haka yayin ganawa da manema labarai. Samuwar ya buƙaci a yi zama na musamman tsakanin ƙabilun ƙasar domin kawo ƙarshen matsalar da ake fuskanta. Ƙungiyar ta ce ƙabilun ƙasar suna da abokan gaba daya daga waɗanda suka fito daga kasashen waje kamar yadda ita maganin tv na aras news ta kawo wannan rahoton kazalai kuma ta buƙaci shugaba tinubu da soke tsarin kiwon shanu a fili tare da kawo ƙarshen shirin ruga na gwamnatin tarayya wani sashi na magana ta sai cewa a kwanakin nan wani shugaban al'umma a yankin ne da Delta ya yi korafin mamaya wanda ake yi musu hakanan an samu rahoton hakan a jihohin adamawa da taraba da kuma benue da kuma sauran yankunan najeriya ya ce 'yan najeriya ba su da matsala da juna wasu ne daga ƙetare kisan lalata ƙasar domin ƙwace ta daga hannun 'yan ƙasar da kuma arzikinta lokacin da ƙungiyoyin efe nifere da onanize da arewa concerted forum da pandep da kuma middle belt forum za su zauna kan wannan matsalar wannan na zuwa ne yayin da kar yawan samun ƙarin yawan samun kashe-kashe a ƙasar na musamman ma a arewacin najeriya ke ci gaba da faruwa don haka ya da cewa dukkanin wannan abubuwa da suke faruwa ba za su yi ƙasa a gwiwa ba ganin cewa sun zuba idanuwa ana ci gaba da wannan abubuwa a kazalika wannan shawara da suka ba shugaban ƙasa a shuwa bola ahmad tinubu sun tabbatar mai akan cewa ya kamata ya yi duba na tsanaki a kan wannan manganu wanda suka yi to a gefe guda dai kuma wata kungiya ƙarƙashin kungiyar Kano Consent Forum KCF ta yi Allah wadai da shirin gwamnatin jihar Kano da binciken gwamnatin tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje kungiyar ta bayyana cewa dawo da batun binciken Ganduje alamu ne na cewa gwamnatin yanzu ta yarda cewa ta kasa buga komai kamar yadda gidan jaridar na Tragon ta kawo wannan rahoton sakataren kungiyar Comrade Awar Sha'aibu shine wanda ya bayyana haka yayin da yake jawabi a ga manema labarai da bayyana cewa kamata ya gwamnati mai ci ta abba kabir yusuf ta mai da hankali kan yadda za ta ciyar da jihar kano gaba kan bayan da ita ma gidan jaridan ta da shi ta tabbatar da wannan rahoton inda yake cewa an yi zaɓe kuma ya wuce yanzu lokaci ne wanda ya yi da mutanen jihar kano za su kwashi roman demokaradiyya ya ƙara da cewa idan aka ce gwamnatin abba ta shirya kawo ci gaba ba za ta ɓata ta mai daraja ba kan batun binciken gwamnatin da ta shuɗe ba inda yake cewa kusan shekara guda kenan da gwamnatin ta karɓi ragaman mulki amma ba a taɓa ga komai ba kuma muna mamakin dalilin da yasa take ɓata lokaci akan abubuwan da ba su shafe ta ba ya ce mutanen kano sun fi damuwa da a fitar da su daga cikin kangin da suke ciki a halin yanzu saboda haka wannan kwamitin ba su amfani ba domin komai aka kafa shi ba sai dan saboda siyasa da ɗaukar fansa da son faranta 'yan wasu tsirarai a jihar kanan daban to masu sauran mu a yana dai maka muku ƙarshen wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah mu so ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa ma hakan ne zai ci gaba da ba ku damar samun sabbin rahotannin mu a kodayaushe da zarar mun ɗaura su kana kuma ku danna mana lakin mu ma don mu ma hakan ne zai ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa wajen shiga lungu da saƙuna tare da kuma nemo rahotanni da haɗin su masu sauran mu gode.